Kamar yadda na faɗa a baya, ba na tare da siyasar wannan bawan Allahn a yanzu, saboda waɗansu dalilai da ban ambace su ba a baya kuma a gaba ma ba zan ambace su ba. Amma dai na faɗa a dunkule cewa abubuwan da yake faɗa da bakinsa, to in ka binciki yadda al'amuran suke a aikace kuma za ka tarar da saɓanin haka. watakila ya gano cewa a ƙasar Hausa in ka zo da kalmomi na addini da Allah a bakinka kana samun nasara akan mutane wataƙila kuma mu ne har yanzu ba mu fahimci daidai ba idan mu ne ba mu fahimci daidai ba to muna roƙon Allah madaukakin sarki kafin nan kafin ran zabe ya fahimtar da mu game da shi wallahi tallahi za mu dawo ɗari bisa ɗari mu yi tafiyarsa amma dai duk wanda yake kallon kalmomin bakinsa da maganganun da yake yi a matsayinsa na musulmi kuma dattijo to za ka yi mamaki a cewa wa'annan maganganun da yake faɗi ba da gaske ike ba domin ai Allah sami'un ne kuma alimun ne yana ji kuma yana gani kuma ba a Allah wayo misali yakan fito ba sau ɗaya bai ce daman nan da suke nema idan ba alkhairi ba ce kar Allah ya basu, to idan wannan taushidin ba na gaske ba ne to ai za ka mamaki ya gaya wa Allah haka ai Allah ya san ba da gaske yake ba kaga wannan abin mamaki ne ko shakka babu kuma sannan jan hankalin da zan ga mutane ka daina kallon mutum ya fito ya faɗi kalma ta taushidi da bawa Allah zaɓi. ka ce ƙarya yake yi wannan tsakaninsa ne da ubangiji in ƙarya yake din Allah ya sani ba mamaki da gaske yake amma dai kusan kalmomin da 'yan siyasa za su faɗi a bakinsu yanzu ka iya cewa ya fara daina yin tasiri a gurin mutane a ra'ayi na, a halin da ake ciki a yanzu injiniya abba kabir yusuf wanda aka fasani da abba gida gida shine wanda na fi gamsuwa da shi a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Kano. Wanda kuma nake ganin duk wanda ya samu dama ya zaɓe shi. Ka zaɓi Abba Kabir Yusuf a jihar Kano, wanda yake jam'iyyar NNPP domin akwai dalilai da suke suka sa ya zama dole mu ce a zaɓe shi a yanzu a abin da muke iya fahimta. Amma zan kawo waɗansu yanzu dalilan. Na farko shi injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin nan, wato shi ne ya takara a shekarar da ta wuce ta 2019. Mu dai abin da muke iya gani ya ci zaɓe. Abin da muke iya gani a zahirin gaskiya ya ci zabe Amma aka zo aka yi wani abu, ba su na faɗi komai ba don kowa ya gani, aka yi wani abu. wanda aka haramta mishi wannan damar da ya samu. Bai yi yunƙurin tada hatsaniya ko i wata kalma da za ta ta mutane don ka san a wannan lokacin inda a ce tsagin Kwankwasiyya sun fita gama a wannan zaɓen da aka yi na biyu na inconclusive da sun fita gama su ma da nasu rahin tauhidin da nasu rahin tawakkalin yanda aka kai matasa Gama da makamai da 'yan kwankwasiya su ma sun je irin wannan a mutu ko a redin na yadda gwamnati ta fi ƙarfinsu za a yi nasara a kansu na yadda amma kana tsammanin kafin a murkuhe su jini nawa za a zubar rai nawa za a kashe ba su yi haka ba to ka gani bangaren abba kabir yusuf a tauhidi na aiki ba na baki ba wanda aiki na zahiri ya nuna kaga tauhidinsu ya fi wannan tsagin ma ƙarfi sa aka ce wai dokin mai baki ya fi gudu gashi a zahiri ya fi tauhidi amma a baki sai ka ce wannan sai ka ce wannan to wannan wani abu ne daban ba sai na shiga ciki ba na biyu injiniya abba kabir yusuf a duka tarihin da i na siyasa da damammakin da isamu bai samu wani aibu ko wata matsala da take iya zama a bas inkari a gare shi ba a yau shi yasa nake mamaki har yanzu wanda ba sa yin abba gida gida a Kano ba za ka ji suna faɗin illarsa guda ɗaya ba da Allah kai in ka san illarsa guda ɗaya da tarihi ya haddace ka yi ga comment section ka rubuta mu in dai gaske ce zan fito in yayata ta na kalubalance ka illarsa guda ɗaya tarihi bai haddace ba kuma ya samu dama ko a debate ɗin da aka yi da gidan wani talabijin kowa ya gani ya faɗi guraren da ya ayyuka amma bai bar tarihi ɗaya na aibu ba amma shi wannan akara kan ɗin <clears throat> da yake da taushiri a baki ba mu sani ba kowa zuciya ne ba ma karyatawa dan na faɗa wannan shi wannan ɗin kowa ya gani ya samu damammaki shi ma alhamdulillah amma kowa ya gani a damar da isamu samu a zaɓen da aka yi na 2019 din ya bar wani abu wanda ni ina rantse ma da Allah ma ba don wannan matsalar ba to da wannan kalmomin da yake faɗi na bawa Allah al'amura da ya rasa gurin suka don ya iya faɗinsu a yanayin da za ka yadda Domin idan ka kalli yanayin da ya faru a 2019 a harkar akwati da aka yi, ba mun faɗi me ya faru ba, za ga ya sha bamban da abin da yake faɗi. To, duk da yake shirya ta Allah ce, amma da a ce da dama da ya fito yawa mutane bayani kafin ran zaɓe cewa abubuwan da yake faɗi na fawwala wa Allah da kaza da kaza da gaske yake har cikin zuciyarsa amma abin da ifa nan 2019 ga dalilin faruwarsa dan gaskiya haɗa abubuwan guda biyu da wahala wanda iya da abin da Allah ya ne daidai haka yake cewa da abin da Allah ya shine daidai to kaga akwai abin mamaki a ce kuma shi tarihi yake haddacewa a wancan yanayin wani gama wani bawan Allah ya fito ya ce min ai Allah ne ya ba shi mulkin Allah ne ya ba su mulki a 2019 duk wanda Allah ya bai mulki shi zai yi da Allah bai ba su mulki ba da ba za su yi ba da kaza da kaza kuma wallahi babban mutum har mukamin siyasa ya rike babba yayi wannan maganar wai babbaɗin abin da ya faru a 2019 wai koma me ya faru koma me ya faru Allah ne ya ba su babban mutum kuma kaga ne matsalar ga babban mutum a riga daga yi magana kuma ya ganye dalala wallahi babban mutum da zan kama tunansa a jihar Kano ma an faɗi ga comment section dina a Facebook yi wannan magana amma na ba shi amsa na ce da shi to wanda suka kashe Sayyidina Usman suka karɓi mulkin su ma Allah ne ba su basu laifi ba kenan ka gani shi shine matsalar a ce mutum ya sa baki akan fannin da ba fanninsa ba sai ya ji kunya wanda suka kai sayyidina usman suka kwaci mulki ai ba ba ta kan wa'annan mutanen aka fara kwatan mulki ba ba ta kai aka fara ba idan kai in baka sani ba sai kuma naga wani aika kuma sakin ya rubuta mar ya ce da shi ya ce da shi yanzu idan idan amara ba suka tare ka suka kwace ma dukiyarka Allah ne ya basu <laughs> Allah dai ya sauke